lalle in kuka ɗauka a cikin shekaru biyu uku wanda suka wuce mun shiga cikin fitinannu wanda kuka sani wanda yakin boko haram ya kawo shi kenan in an ce fitina to makiyayi shi ma kullum yana cikin fitina kenan an ɗauko makiyayan da suke cikin cadi wanda suke arewacin najeriya namu wanda suke can duka yawanci sun komo gida kenan komowa gidan da suka yi in aka ɗoka dabbobin sun karu har sun koma kamar in aka yi lissafi da sun tashi kamar wajen miliyan hudu kenan ciyawan da akwai ta yi karanci akan dabbobin da akwai kuma wannan dabbobin da suka yawa in suka yi cinkoso da yawa akwai cututtuka da yawa kuma in wasu makiyaya suka zo wanda ba a zamma da su ba to akwai fitinannu kuma tsakanin mazamna karkara. in aka ɗauka mazamna karkara makiyayan wanda suke iske kuma sai aka komo daga wajen manoman wanda suke nan a bara akwai fitina ma da aka samu kamar cikin komin din shetumari an samu mutane a an yi fada tsakanin makiyaya da manoma a an samu mutane wanda suka rasa rayukansu wanda ba mu ji daɗin wannan ba amma duk da wannan mun tashi mun tsaya mun waye ma makiyayan kai wanda bakin suka zo da su da makiyayan duka an ja hankalinsu da cewa su zama lahiya su da manoman su zama lahiya makiyayi yana da gona manomi yana da dabba kenan bai kamata ba a ce an samu fitina tsakanin su lalle a bara mun ji tsoron ya kasance an samu rani amma alhamdulillah da gwamnati ta kawo goyon bayanta ta kawo tallafi tare da FAO na ce muku da ACF da Rescue da Care International wannan duka sun kawo cimukan dabbobi wanda ya sa muka samu muka tsaye da wannan mutuwan dabbobi wanda aka tsammani zai zo service din elevage ta tashi ta tsaya a kai ya kasance wannan cututtukan an samu an tsaida su kiran da muke guda shine makiyayan wanda suka zo su diba su gani yadda sauran suke zamme yaya ne zaman su babu fitina tsakanin su da sauran manoma ko makiyaya wanda suke zamme da su kenan ka a samu fitina a zamma lahiya shine ake fata alhamdulillah lalle in ka di ba a fannin gwamnati kullun ta tashi ta tsaya kowane lokaci da taimakon gwamnati da taimakon partner wanda suke kawowa a haɗin mun haɗa gwiwa ne ya kasance muna aiki da su kenan makiyayan saura wanda suka zo ma muke nuna musu ga hanyar da ya kamata a bi in ka ɗauka kamar mashaya jihar difa jiha ce wanda ta kasance tana da ruwa na sama da na ƙasa ko a rani ba a samu matsalar ruwa ba kenan wannan babu matsala a wajen mashaya dai